wato idan bako ka fuskanci shi wato wannan in din shar'iyya shar'iyya ne shi in qabaltal garib in qabaltal garib ku? fa aqri a fakari masu al algarib din nan shine maf'ulun bihi mansubun bi fi'lin ma'zuf ala al ishtigal ai in qabaltal garib in qabaltal garib qabaltahu fa masu maswa an gane yanzu wannan kabalta hurin shi ya fassara mana abin da ke cikin nan wajen garif din in ta garif kabalta hu fa masuwa. musuwa aga wannan shi kuma kabalta hu shine jawabu shart an kai fa akrim din ne jawabu shart musuwa shine makulun bi jawabu shart wa fa'ilu anta an gane wannan ku in al garif kabalta hu fa akrim musuwa in shartiya wannan qabalta ɗin wannan fi'il wa fa'il wa maf'ul bi shi ne a matsayin fi'il shart na wannan wannan kuma al-gharib maf'ul bi fi'il ku qabalta wannan qabalta hu fi'il wa fa'il wa maf'ul bi akrim wannan fi'il mudari majzum bi in wa huwa jawab shart wa fa'ilu anta maswa maf'ul bi mansub wa huwa mudaf wa nahu mudaf ilayhi wato an kira shi ishtigal ne saboda shagaltuwa shi qabaltahu ya shagaltu da ha'ul wannan ha'ul din shi ya hana shi ya yi nasaba ga garib saboda ya riga ya nasaba ga damirinsa ko fahimta hmm. ya riga ya nasaba ga mai damirinsa to ya kamata ya nasaba ne ya kamata kabalta ne ya kamata ya nasaba ga garib Sosai sai kabalta din ya samu ha'ul da an cire wannan ha'ul din da shi kenan ba shi shiga a ce in kabalta inil garib qabalta inil garib qabalta kaga qabalta yayi nasaba ga wa garib amma yanzu qabalta hu yayi nasaba ga mu ga hu mutum da yayi nasaba ga hu yanzu ba magana yanzu yanzu wannan garib din me mishi nasaba wato wani fi'ili ne wanda ya kama da shi shine abin da ake nufi bari mu gama bayanin shi sai mu yi abin nan halil majda yabnihi wazi hamiyatin karimin alal illah mazil azaimi shin daraja akwai mai gina shi halin majida ya binihi kun gani da an cire hawa din ba hal ya binil majida ko hal ya binil majida to zaka cire hawa din a sai zaka tabbatar da hawa to yanzu ya shagaltu ya shagaltu da wannan hawa shi yema wannan hawa nasaba bai samu lokacin da zai nasaba ga wannan ba dan fili bai nasaba ga abubuwa guda biyu a ce yayin nasaba ga damiri kuma yayin nasaba ga suna zahir hal yabni al majda yabni ne yanzu wannan majda din maf'ulun bihi ne bi fi'ilin masu dadiru hal yabni al majda yabnihi shin akwai mai gina daraja siwa zihamiyati in ba mai kishi ba karimin karimi wato mai daraja eh wato mai daraja madil azaimi mai zarcewa ga manyan al'amura alal illat kan bukatu karimin mazil azaim siwa zai hamiya ta zai ma abocin hamayya karimin mai karamci a za’in mai zartaccen himma alal illat duk da bukatu halla kalimata hal la alhaki alhaqi talala ajraha me yasa ba kalman gaskiya ba wanda zaka samu ladanta halla kalimata hakkin ta nala ajarha me yasa ba kalmar gaskiya ba za ka samu ladanta halla din nan harafi ne na ainihin wato tahdid kwadaitarwa an gane ku kalimata din nan wato maf'ulun bi fi'l mahzuf kalimata hakkin ta nala ajarha wanda za ka samu ladanta wannan kalimata haƙƙin din me ya mishi nasaba halla qulta kalimata haqqin hmm.